Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Mahadi Ado Ibrahim kawarin da kuka sani darasin mu ne yau zan nuna maka yanda zaka tura sako ta Gmail ɗinka mutane da yawa so da dama zaka ga mutum kawai ya ɗauka Gmail kawai dai wani yana yana yana buɗe email ne to amma zaka ga yawanci wasu basu iya tura sako ta cikin sa ba to wannan darasin nawa zan nuna maka yanda zaka tura saboda wani lokacin zaka ko aiki kake nema ko wani abu ana bukatar ka saka email ɗinka ka yi wa mutum ka tura sako ka nuna daidai wasu abubuwa da ake bukata to mutane wasu ba su iya ba sai sun je kafe sannan za a nuna musu to a wannan darasin na zan nuna maka yadda zaka tura email da kanka ba tare da ka je ko ina ba nagode to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na ce zan nuna muku yadda ake tura sako ta gmail mutane da yawa kuma ba su iya ba to abu na farko da zaka fara yi sai ka zo sai ka duba nan gurin a kowace android za ku ga akwai wannan abun gashi nan wannan gashi nan google din nan idan ma baka gan shi akan android ɗinka ba wani lokacin kuma bari ku gani in shiga cikin sa za ku ga me nake nema idan ka shiga ciki wannan abin muke nema gashi nan gmail wannan gmail din to wannan ko da yaushe zaka ganshi akan kowace android ba downloading ake ba inda android ce zaka ganshi a ciki wani lokacin kuma ba anan zaka ganshi ba zaka iya ganin sa haka bar ku gani nda da shi kan kan wannan dina wani lokacin kuma za ku iya ganin sa a irin cikin kamar icons haka gashi nan a nan gurin za ku ga an rubuta gmail a kai sai ka danna a kai kana dannawa a kai zai buɗo maka haka zai buɗo maka haka to buɗo maka hakan da ya yi misali kana so wannan email ɗina ne akai kun gan shi a nan gashi kun gan gashi nan email ɗina ne idan kuma ba email ɗinka akai sai ka zo nan ƙasan nan gurin ga wani guri da aka rubuta add da email sai ka saka email ɗin da kake so ka dinka tura sako da shi to bayan nan idan ka zo sai ka zo idan kai login ka saka pasu email ɗinka da password misali bari in ƙara koma in saka email ɗina da password ku gani yanzu misali haka sai in saka email ɗina da password kun ga zai kawo min nan gura zai tambaye ka sai ka je sai ka saka email ɗinka da password kamar yadda dai ka saba sawa idan ka saka misali nan za ka saka email ɗinka kun gane za saka shi bari rubuta wannan misali Madi bari rubuta Madi Tech 2020 a 2030 at gmail.com kun ga sai na shiga ina so zan shiga email dina da shi nake so in tura sako shi haka na, shiga kun ga yayi me yayi login ya shiga ciki to ya zai na ga wannan email din sai na dawo bari ku gani ya gama dai yau kun ga ya shiga gashi nan a nan gurin bari ku gani gashi nan mahadi tech kun gan shi mahadi 2030 sai nake so in dinga amfani da shi ina tura mutum sako da wasu abubuwa kawai sai yanzu sai in danna akai kana danna kun ga ya nuno ma haka misali ma ban da sakonni a kansa kun gani ba sakonni na yau kun ga sakonnin iyaka sakonnin da suke cikin sa to ya za yin tura mutum sako kana budewa kawai haka za ka yi za ka ga nan gurin da aka rubuta wannan gurin kun ga haka ashe nan wannan plus din sai ka zo sai ka danna a kansa kana danna a kan plus din haka kun ga haka zai bude maka kun ga nan kamar yadda ake tura sako zai ce ma from wane wato daga wane misali daga ni kenan maditech tech 2030 kun gan shi at gmail.com to sai in nake so zan tura wa wani abokina to a nan gurin zaka tura abokin naka email din nan sai ka sa email din abokin ka nan kasa gashi nan nan gurin a nan gurin zaka sa email din abokin ka wanda zaka tura ko kuma wata masana'anta ko wani kamfani ko wani abu sai ka rubuta a jikin nan misali barin tura wani email din nawa barin sa this kuna gani barin sa to nan gurin shine gurin da zaka rubuta email din abokin ka nan nan gurin haka kun ga haka shi nan kun gani nan za ka rubuta email na abokin ka yanzu barin saka email din abokina barin saka wani email din nawa barin sa this is mahdi kuna gani at com kun ga haka sai na zo to nan da ka danna ya ka danna ƙasa haka yanta kun ga email din abokin ka ya zo misali nan subject kuma me kundin abin da kake so kai magana akai misali sai nake so na ce tambaya misali tambaya shine ma'anar abin kamar yadda ake dan rubuta wasiƙa dai akwai abin da ake rubuta a saman wanda eh, letar taka ta kunsa gaba ɗayanta wasiƙa misali ta kunsa kun ga nan gurin ce ka zo ka rubuta misali in ce mahadi tech misali mahadi tech ya gida misali Wai yaushe kuka buɗe canal ɗinku? Misali kun ga tambayar da yamin kenan. Wannan shine email ɗin da za a tura wa wannan. Shine wanda zai karɓi wannan saƙon. Wannan kuma shine ni nawa wanda nake amfani da shi a matsayin ina so zan tura wa wani. To nan gurin haka kun ga haka gashi nan. To sai nake so ma misali ya ce sai na ce to bari in turo ma wasu 'yan takardu. a ƙasa bar ku gani misali in ce bari na turo ma wani hoto hoto ka gani kun gaga to idan za ka tura wa mutum hoto kun ga nan gurin ga wani guri nan a nan sama nan nan an wannan bakin nan sai ka zo hoto ne ko wani file ne ko waye ka zo ka danna a kai kana dannawa kun gaga zai ce attach file kun gani na sai in danna attach file ina danna attach file sai in jira yanzu misali bari nemo hoto sai ka nemo hoto ga misali ga hoto na tura masa to kawai idan zan tura sai in tura akan nan gurin kun gana gashi nan nan sai ka ka danna akan nan gurin kana danna zai danna ma send bari ku gani misali ina danna akai ina danna kun ga kasan nan gashi nan ya rubuta send ma'ana sako ya shiga yanzu bari mu shiga email din this is mahadi din ku gani sakon da ya shigo za a ce ai ka karbi sako bari mu koma kan nan kun gani ga this is mahadi anan kun gani to bari sai ka ja hannunka kasa sai yi sabon refresh kun gani ya shigo tambaya kun gani bari mu je mu ga mai to aka turo misali wani eh, wani ne turo ma ya ka duba ya gani kun gani kamar misali wancan ne ya turo mu kun gani gashi sako ya shigo Tambaya: Mahadi Tech ya ce a gida wai yaushe za ku buɗe channel ɗinku ku barin turo ma wani hoto. Kun ga saƙon da na turo ya shigo. To da fatan kowa ya fahimci da ake tura saƙo. Sannan kuma bayan nan idan misali yanzu gashi Mahadi Tech ya yi wannan an turo wannan email ɗin nawa idan ina so zan mayar mai da saƙonsa kun ga nan gurin sai ka zo ga wani guri da aka rubuta reply sai ka zo sai ka danna akan reply ma'ana za ka mayar mai da saƙo za ka amsa mai tambayarsa sai ka ce insha Allah mun kusa misali haka kaga kana rubuta kai ma ka zo ka rubuta a kan nan gurin ga wani guri shi ma again sai ka danna za ka tura masa kunga na tura masa to shi ma wancan email din bari mu koma ku gani shi ma zai zo zai karbi zai karbi wannan sakon ga ma detect 2030 to bari mu yi refresh kunga ga zai shigo kun gani ya rubuta insha Allahu mun kusa to haka ake communication ne ma'ana magana ce tsakanin mutum biyu wannan ina amfani da email ɗina ne guda biyu don in fahimtar da ku to haka ake idan ka tura shi ma sai ya tura yanzu misali kaga shi ma da aka turo ina so zan ƙara mai bayani sai in ƙara danna akan reply idan na danna akan reply shi ma zai tura masa sako to yanzu misali haka an tura wa'annan sakonan sai muke so za mu tura wani ma daban wanda bai danganci wannan ba sai ce bari in turo maka abin da wane ya ce sai shi kuma ya zo nan gudun sai ka danna akan forward kun ga haka misali wani za ka tura sai ka danna forward kana danna forward sai ka rubuta email din wanda kake so ka tura misali yanzu my name kun ga haka misali my name my my name m at gmail.com sai ka tura sai ka ce ga abin da suka ce misali dai haka dai za ka tura wani daban ko wasu daban wanda ba su danganci asalin sakon ba su ma ya danna send ana to haka haka ake tura sako tsakanin mutum biyu da sauran jama'a ko kuma da tsakanin ka da kai da wani da fatan kun fahimci abin da na koyar ina fatan ku subscribe channel ita na to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ina roƙonka kai subscribe channel ita sannan kuma ka danna min ƙararrawar sanarwa na